People are listening to this very gospel this evening and they should. They say we don't have money, but somehow we are the number one radio station in the whole world. They say we are not uh, journalistic. I'm not a journalist. I agree with you. But we have something you don't have. Truth. That's why Radio Biafra is today number one trending in the whole world. Number one. Kamar da yadda aka ji wannan kaɗan ne daga cikin shirye-shiryen gidan rediyo Biafra da ke yada shirin sa akan intanet da kuma rediyo satellite ko tauraron dan adam ga kasashen duniya da nufin farfado da aƙida haramtacciyar ƙasar biafra daga cikin najeriya sai dai a jawabinta ga manema labarai jim kaɗan bayan ta gana da shugaban ƙasa muhammadu buhari a makon da ya gabata babban daraktan ma'aikatar yada labarai ta ƙasar ta ce an dakile ayyukan gidan rediyon wanda ta ce yana yada labaransa ne ba tare da izini ko lasisi daga gwamnatin najeriya ba bayan kwana biyu kuma babban daraktan hukumar kula da kafafen sadarwa musamman gidajen rediyo da talabijin nbc mr emeka mba ya ce jami'an tsaro sun kama tare da kwace na'urorin da masu yada shirye-shiryen gidan rediyon ke amfani da shi wajen yada farfagandan nasu sai dai kamar yadda wani mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyon ta biafra ya furta a lokacin wani shirin gidan rediyon da safiyar ranar asabar kamar yadda na saurara ya musanta bayanan jami'an gwamnatin najeriya inda ya ce suna yaudaran shugaban kasa ne kawai amma babu wanda ya kama su kuma ba a kwace na'urorinsu kamar yadda aka yi ta farfaganda ba yana mai cewa rediyon su za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta domin faɗakar da al'ummar kabilar ibo game da cin zalin da ake musu a najeriya tare kuma da ganin cewa an farfado da ƙasar biafra but yesterday you know i was very worried about the provocation of Nigerian government about Radio Biafra. So I asked myself, why are these people so perturbed that they keep on chasing shadow. Na ji ta bakin wani kwararre a harkar sadarwa a jami'ar Bayero, Dr. Abubakar Alasan ko jami'an tsaro ko ma'aikatar yada labarai ta kasar tana da iko da kuma fasahar ganin cewa ta dakile ayyukan gidajen rediyo irin na rediyo Biafra sai ya ce. A Najeriya gwamnati ne take laisensin din masu sai da kayan satellite da sauransu. Zai a gaya musu cewa tun da wannan station din suna broadcasting aid ne to mutane. Duk wanda ya sai da wani satellite component Da yake eh. da wannan channel din da wanda za ka shi dama yana cikin NGC code waɗannan abu to enforcement su ne kawai zuwa na internet ne saboda sai ka samu shi internet host din wanda suke hosting website din su ne za ka iya cewa da shi take it down saboda ga dalili ga dalili ga dalili in dai a ingila suke to sai dai najeriya su engage lauyoyi a ingila abin da suke yi eh, saboda ba wata kasa hai ta yadda da tunzura mutane su yi bore su yi waye da kashe-kashe ba wata kasa da dokokin da suka da wannan. yanzu dai abin jira a gani shine ko hukumar nbc za ta samu nasarar hana gidan rediyon na biafra yaɗa shirye-shiryensa shiryen musamman ganin cewa ana watsa shirin ne daga kasashen ketare ba a najeriya ba kamar yadda hukumomin najeriya ke faɗi babin jibrin murya amurka daga lagos a najeriya.